assalamu alaikum baiwa Allah ya na ganki kawai kai tsaye kin shigo kuma kin tsaya kaina ka fara an samun sallama da ya guri aminu alaiki assalam na san za ka yi mamaki ina buƙatar taimako ne ka taimake ni da gurin kwana ke ke da gurin kwana na san za ka yi mamaki amma ba abin mamaki ba ne ba duk faɗin garin nan duk wanda ya cewa ina neman taimako zai mamaki amma ba abin mamaki ba ne ba ba kowa ne zaka tambaye shi masauki lokaci guda ba ya baka ba zan taɓa tursasa ka ba ka yi abin da zuciyarka ba ta so idan baka taimake ni ba ba zan taɓa ganin ka ba saboda na san kai abin da ya dace da zuciyarka haka ne ba laifi ne dan mutum ya ce a taimake shi amma in ka yanki kawai kai tsaye kici in taimake ki shi abin ya dan daure mun kai na gode sai an jima bai wannan ina so ki bani labarin ki ke wace ce daga ina ke kuma dalilin da sake neman taimako garin mu da nisa kuma labari na yana da tsawo a yanzu na fi bukatar gurin zama shi yasa na ce ka taimake ni ka bani da inda zan sauka na yi alkawarin cewa zan baka labari na idan har na samu natsuwa bismillah mu je zauna. Au, dama kana da mata? Kwarai kuwa, mai masifa kishi ba. Zauna. Ina zuwa. Na gode. Jawa kake waya abdullah waya kuma eh waya wanne ya ce miki na yi waya in ma ba a faɗa min ka yi waya ba dai ina so in sani wallahi ina gudun ran da zan kama ka saboda idan na kama ka da laifi abdullah a gidan nan wallahi za ka fuskanci ba daidai ba a tsakaninmu me yasa kika amfani da wannan kalmomin a matsayin hanyar zaki tura saƙonki zuwa gare ni saboda na zaɓe su ne a masaniyan suna cike da gargaɗi halamomin da ke tattare da su babu sassauci babu yafiya idan har ka saki na kama ka da laifin da nake zargin ka da shi kuma na tabbata ka gane inda na dosa ka kiyaye abin da zai halatta ka mai girma a zuciyata saboda ina da bakin kishi ina aikata baƙaƙen abubuwa a lokacin da na samu kaina a kishin abin da nake so baiwar Allah ke kuma daga ina baƙuwa ce ni baƙuwa aina ka je ka tsinto wannan matsiyaciyar aina ka jaji bota ya kamata ki ringa sanin irin kalmomin da zaki jefa wa mutane ba za ki kalle ta kai tsaye ki jefa mata irin wannan kalmar ba ba na jin ya dace za ka iya faɗa min muhimmancinta a zuciyarka amma ba za ka bani ansa ta ba ko baƙuwa ce to shi bari ka gani baƙuwa oh sannan ki kin sha hanya wallahi kuwa allah sarki irin wannan bakuwa ma baka sani ba ba shiri ba ruwa ga ba komai a gidan nan wallahi ba komai amma bari zan shiga in shirya miki wani abu kina hutawa kin ga kenan in na kai masauki sai in zuba miki abinci ki ci ba oyoyo ba wani sannu da zuwa saboda ka tabka babban laifi laifi kuma wani laifi ne ya za a aika ka bakuwa ka ajiye ba ruwa ba drinks ba abinci kuma sannan ka wuce cikin ɗaki ka bata a nan a zaune um, <clears throat> ki ga laifi na kin san kula da bakoni. da kuma karramawa ba aikin wanda baya zaman gida ba ne mai zaman gida shi ke wannan kuma wannan ba mai zaman gida ba ne ko kuwa dama ku maza ba ku da wani abin dogaro sai mata daga wani abu ya bullo sai a dangana da mata ni na waje juna ne na gaba alamun kishi gaskiya daga dukkan alamu inda kika taho yana da nisa gaskiya ne yana da nisa sosai allah sarki sannu da ƙoƙari yanzu barin tashi in je in gyara daki ko daga nan sai in shiga kicin ta shi kenan na afto lafiya na manta bari mu je nuna miki ɗakin da zaki ki zauna ko? <laughs> to zo da ko jibin naki. na ina so ki ɗauki ɗakin nan tamkar naki dan ba namu ba ne tunda mu muna da namu da ba insha Allah za ki sami ni yadda ke so kuma zan taɓa nuna bakunta ba a cikin ɗakin nan kai amma gaskiya daga ganin ki kamar za mu yi daɗin zama duk da dai ban san sunan ki ba suna na suwaiba na sarki suwaiba to shikenan yanzu dai ga ɗaki na wannan ɗakin ɗaki ne ga bayan gida ki shiga ki kwara ruwa ki ji daɗi ki zauna ki kwantar da hankalinki ba na son in ga ko kin sa wani abu a ranki kina tunani dan Allah insha Allah na gode kuma na ji daɗin kulawar da kika bani da damar da kika bani da kuma fuskar da kika saka mu ba damuwa ai daman kulawa ita ce ta zo hannuna to ya kamata in aikata ta na dama ta farko kenan isna al'amarin kenan na bani mamaki ko kuma kai ne zan ce komanka ya canza a gidan nan ba mun ɗinka ya canza ga baki ɗaya amma sai nake tunanin an yi ba daga kuna aka samu matsala ba kuwa to ai na ga cewa kina da kishi amma kuma wannan karan bikin wannan kishi naki ba kawai kowa ta zo ki karbe ta hannu ta zauna a gida an yi lafiya nan ba na riga na yadda da mijina ne kuma na san ba zai yaudare ni ba ba zai ci amana ta ba ba zai taba min abin da zai bata min rai ba kamar yadda shi ma ba zan masa ba kuma yana kare min mutunci na kamar yadda ni ma nake kare masa na san bayan da za ka ɗauko budurwanka ka kawo min cikin gidan nan to tsaya ma menene alaƙa ka da ita yar uwata ce ya kamar da na miki to amma dai ka san yadda nake yawan kulawa da yan uwanka a cikin gidan nan eh, kina da wuri kamar nan ka gaskiya ya uzai ba kin ba shi abinci eh na ba abinci ya yi kyau na sai na fito Na kawo. Alamu sun nuna min cewa ka samu lafiya yanzu. Ka sauya saɓani yadda kake da. Da yadda kake da ni, babu da za a ce kai awa ɗaya baka cikin mai Idan kai awa biyu kuwa, kana iya manta inda kake balle kuma ka kai awa uku wanda yake tada kai mamantawa kake haka ne kawo na biya wasan zuciyata na ɗauki rayuwar banza a matsayin tsarin rayuwata na tsinci kaina a halin da bai kamata tsinci kaina ba na yi damun kasancewa ta ɗan shaye-shaye ka kwanta da hankalinka Allah yana son bayansa da suke aikata laifi su tuba su daina aikatawa kamar yadda ka yanzu ka ji yanzu kawo kana nufin za a daina kallo na a matsayin uzaifa dan shaye-shaye uzaifa mugu uzaifa dan shaye-shayen syrup na ba ƙaunar mutuwata akan wannan rayuwar da nake subhanallah kar ka sake furta irin wannan maganar ai tamkar ka yi sako ne idan za ka daina aikata duk abin da kake aikatawa ka tuba ka gyara dangantakarka da mutane ka gyara dangantakaka da iyayenka kai musu biyayya me zai hana ka za ta canja gaba ɗaya yanzu kawo zan dawo kowa yana suna zan dawo kowa ya rafi zan dawo mutumin kwarai wanda baya aikata wani mummunan aiki babu wanda ka haifi shi da wannan ɗabi'u duk a duniya muke tsinta idan har kuma ka watsa da su ka sabunta su ka koma yi masu kyau me zai hana aka leka mutumin girki wallahi kawo idan ka duba yanzu ba na shan komai ba na aikata duk wani abu na zumbi ko sabo karka damu dana ne kai ko me kake bukata in maka zanyi yanzu me kake so ba na bukatar komai kawo ya wannan abu ma da kai mun na gode sosai idan bukatar ta so ka san da ni ka ji ko insha Allah ina so in shawarce ka dole fa sai ka rage nuna damuwa da yawan tunanin nan saboda hakkin mutane da yawa yara ta ka ta hanyar cire wannan damuwa a ranka shine har za ka samu sukun da aka sauke duk wannan hakkin da ke kanka dole ne na damu abdullah dole ne zuciyata ta cushe saboda irin bakin cikin da yaron nan ku zai yake sani a ciki saboda gangata ne shi kuma ba a son ɓacin ran shi ba ka son damuwar shi ko kaɗan dole ne ya ringa aikata maka abubuwan da zai ringa cusa maka ɓacin rai da bakin ciki wai me isa kike yau san shiga maganar da ba taki bane ne eh me isa ki shiga zancen da ba ruwanki wannan shiga shara ba shanu ne ina da dalilin yin magana ba ka son laifinsa ba ka son a ce yayi ba daidai ba eh ai kuwa wallahi kadda ka so masa ka rai da ganin ranar da zai daida cusa maka bakin ciki da bacin rai abin da ta faɗa gaskiya ne wato ka fifita soyayyar zaifa a kanta kowa a faɗin duniyar nan dole sai ka tsaya ka duba wannan abin yaya to ji yanzu ai dole nuna kauna a gare shi idan ban nuna kauna ga ku zaifa ba wa zan nuna kauna a gare shi sannan kanku ne aure ɗai-ɗai-ɗai na yi sama da guda biyar ban samu haihuwa ba sai a kansa ko ba haka bane ne kuma tun da aka samu kuzaifan nan ita kanta haihuwar ta tsaya shin ina da wanda zan nuna ma mm, mm, mm, soyayya ta ɗa da uba da ya wuce kuzaifa ai babu ne baka tashi ni daga bacci ba saboda ba na so ka sani kin farin ciki to wallahi ne sai ka biya ni sai ya biya ki kamar ya eh mana wallahi sai ka biya ni to Allah ya sa dai abin da zaki tambaye yadda ba zai wuce goma ba ai ku wallahi kicin da aka tashi mu shiga mu je ka taya ni girki da abin da zaka biyan kenan zan ga kicin da amma ki ma ki tana ciki bincike ƙwarai Lawai ai sai bincike to gaskiya gara ka yi ka. ni ma in shiga kicin dina. au baka shiga ɗakin ba nan ka duba ta ba a ai bisa ga da kicin ma ka shiga kicin duba ta sai ki amfani da <laughs> shi to shikenan bari in je in duba ta sai in shiga kicin Suwai ba, na ga ban ganki kin fito ba. Na ce ko lafiya? Eh akwai wasu addu'o'i da nake ban karasa ba ne, shi yasa ban fito ba. Gaskiya ne, kina da ku dalili mai karfi na zama a ɗaki ki kaɗai. To, kin ga da a ci zan zauna da ke a gidan nan. na wani tsawon lokaci da na ji daɗi saboda ga baki ɗaya ni ɗinnan da kika gani wallahi ina da bala'in sakaci da addu'a shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu duk lokacin da kai salar asuba kar ka yadda kai wannan asare ka tashi ka roki Allah lokacin Allah zai ansa zai biya maka duk wani bukatunka Allah sarki gaskiya ne to amma insha Allah ne ma zan yi kokari in ga na zama jarawa kaman ki wajen yin addu'o'i bari ki yanzu in je kicin dan dama cewa ne ban ganke ba in kin idar in yaso sai ki fito falo kin je to shikenan ga nan zuwa ka san menene wallahi hankali na bai taba kwanciya da wata mace kamar suwai ba ji nake kamar yar uwata ce a cikin gidan nan me baki tabbacin haka tana da kyakkyawan ɗabi'a tana da kyakkyawan tarbiyya kuma zama da ita akwai alheri sosai daga jiya zuwa yau hakika fahimci wannan har kuma za yin wannan hukuncin kada ka manta ɗabi'a don shi ce halayya kuma iska ce duk inda kuma ka zauna sai an gano ɗabi'ar ɗabi'arka alhaji haba don allah don annabi ka cire tunani daga cikin zuciyarka ka cire wannan damuwar damuwa fa ba ta maganin fa damuwa fa a ci kike so in yi haƙuri allah allah ya ba mu Shi shine maganin zaman duniya shine maganin komai inji nake kaina ma sarawa yake hajiya kaji ko to ai ka gaji irin ta ai kisan zami duba a ɗaki na cikin wannan bedside din akwai wannan maganin baccin da nake sha sai ki ɗauko mu ki tawo da ruwa da Allah wato na fara tunanin ya yi turu mahaifin zai ya zo saboda ina ganin cewa lokaci ya yi kamata a ci da zai to kai yanzu kana da tabbacin shirye, zai uzaifa kenan ya gaya min da kansa sannan kuma na ga wasu alamu da suka tabbatar min da haka to kamar wanne kenan uzaifa mutum ne wanda baya magariya idan ya gaya min magana na sai ya gaya min gaskiya idan kika ga uzaifa yana gariya sai dai ko in ya je gurin yan matansa kin gane ko sannan kuma in kika lura yanzu irin shaye-shayen nan da yake da a yanzu baya yi baya ga haka kuma mutum ne wanda mawuyacin abu ne kiga ya zubar da hawaye ko da kuma ya aikata amma har da ke ciki yanzu kin gaina ta yin hawaye na dama wannan ya isa tabbatar mana cewa ya gyaru kana da dalili babba ya kamata ka sanar masa mahaifinsa ba karamin murna zai yi ba sakamakon irin rashin lafiyar da ya rage yi saboda rashin motsi ba idan ya ji labarin nan zai murna mata Hello, Bella. Yeah. kamar yadda na saba dai ina so sake sanar da kai wani abu ne wato mai daɗi wanda zaka so kaci sanar da ni dan uwana sanar da ni labarin da zai sanya ni farin ciki yanzu wanda wanne hali to shi huzaifan eh, mm, mm, mm, yake ciki ya ake ciki halin da ake ciki dai alhamdulillah huzaifan ya daina shaye-shaye ya tabbatar min da haka sannan ni ma kuwa na ga abubuwan suka tabbata min da ya bar shaye-shaye ya ba wannan rayuwar da yake ta da Haƙiƙa na daɗe na daɗe rabon da in ji labarin da ya sa ni farin ciki irin wannan wallahi na yi alfahari na gode wa allah da ka kasance ɗan uwana ɗan uwa aka ce rabin jiki um, abin da za mu yi da kai yau ɗin nan zan baro jossan shugobocin nan da yamman nan insha allah eh bai zai lai da ya sai na sai na da a da lafiya ai na duba maganin na inda kake ajiyewa ban gani ba ba shi zauna ai zan can ma maganar magani ta ta kare eh wallahi na warke ka warke lafiya to ba ni isha yanzu nan abdullahi ya kira ni a waya ashe kin ji duk wannan dambar wadda ake yi ko zai fana gidansa a bauchi to kuma shine tuntuni maimakon ya sanar da mutane ya ce mana Allah mun wai shi abin da yake gudu na to shine wai ya bar shi ne tunda ya ga ya kama hanyoyin zuwa alhamdulillah dai yaro ya gyaru to dama cha yi tunda dai yana ainihin karɓar tarbiyyar da ake nuna masa kuma yana jefar da munanan tsabi'u eh. shine wai sai tunanin mu ya bar shi tukuna sai ya gama zama ya kama da ah, ah. mutum ya gama canzawa to sai ya sanar da ni Allah ya sa ka gode ah. ba zan bata kunya ba wallahi har sai na cimma burina ka san dai idanuwa cike suke da mararin ganin ba. sanin kanka ne ba zan so ƙara wasu mintuna ban saka kuzaifa a cikin idanuwa na ka nuna mashi ina yake da na fi so wannan abincin da aka girka dan kai kai haƙuri ka zauna ka ci tukunna sai in ɗauke ka kai ka inda kuzaifa a'a abdulla ba abinci nake da bukata ba fa nake son gani da idona salamu alaikum amma dai ka tsaya ka ci abinci na in kuka nuna min ku zaifa na ganshi da idona wa ya sani ko in ci abinci na mamaki wanda ban taba ci ba ya na gari ka matsalan ba bari in zagaya yana ɗaki can baya yanzu ku zaifin ba ma a nan yake ba a ba cikin gida yake ba to ai ka san zan zo kamata yi ka jawo shi ka gane shi ya buƙaci ya zauna a nan ya ta koke kokensa ya gama nadamarsa abin da ya gamin kenan ba zan manta ranar da ya fara zuwa da dare ba a wani sako ne suka turo min ta daga ofis? mu ba saboda wani sako ne wai shigo Assalamu alaikum ran gidi kai ba ku ba ku kuma da wallahi wani matashi ne kamar ma dai ba a cikin hayyacin sa yake ba amma na gan shi da jaka irin ta matafiya wurin jin shigo shi a dakata ka je ka shigo da shi ka je dai ka duba ka ga wane ne in ka je ka shigo mana da wani ba <laughs> to shi shi daya mu uku gaki gani gashi a'a wallahi ni ya zo wallahi gudu zan yi wallahi gudu zan ballantana ko ina zaune wanda amfani kin ne cika so ni Uzaifa lafiya na ganka da daren nan? Daga ina kake haka? Daga can Bauchi nake. A motar haya na hau. Motar haya? Ina taka motar? Tana can gida Bauchi. To saboda me? Saboda ina so in samu sauyi a rayuwata. Ina so in canza daga halin da nake ciki. Ka sake aikata wani abin kenan ko? Kamar yadda ka saba. ba abin da na saba aikatawa ne ba wannan karan kawo na aikata abin da ya fi komai tashin hankali saboda na yi nadamar haihuwata da babe ya yi saka mishi da komai ba sai da tashin hankali mai mishi da gatan da ya mun ba sai da tarin bakin ciki kawo ina so kawo ka taimake ni ka taimake ni da wurin da zan zauna in dai har ba zan takura muku ba kai da matarka ba ka killace ni kawai abu ɗaya nake bukata abinci haba huzaifa ka taɓa ganin inda mutum ya killace kansa a ɗaki ba tare da ya fita waje ya yi rayuwa ba ban taɓa gani ba amma ina so a fara a kaina na riga na zama mujiya a cikin jama'a idan ma ban guje wa mutane ba zan gudun rana saboda cikin hasken rana na aikata abin da na aikata yanzu me kake bukata sirri nake bukata kawo ba na so abba ya ji saboda idan abba ya ji halin da nake ciki zai iya mutuwa kawo ka taimaka ka maida na mutumin kwarai kamar ka matsala ni ne ba zan so da yanke a gidan nan ba ki shiru dan Allah sau da yawa da yawa yawan mafiya yawan masu yawan ma'aurata sun fi nuna yawarsu wajen killace matayensu a komar da ta dace da su. Munafuka, Allah ya tona asirinki, ashe mutuniyar banza ce ke? Na saki, sakin maza ki uku. Da zarar ta yi tsiri, ambaliya take ta turmushe mai wasa da komarsa. hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa mu ni kai na ga inda ta rike mu ta rika na nika ta tana matsowa ina matsawa matsowa take ina matsawa matatawa ka. shedan din da ke kan sai na sauki duk ma matakin mai miji na zai dauka ya dauka Allah subhanahu wata'ala ya hana miji ya tona asirin iyalinsa to kai yanzu in babu wani abu me ya kawo irin wannan shakuwar taba ganin macen da take kula da mijinta take tarairayarsa take shagwaba shi kamar malika ba to shikenan na sake ta sai kai abin da ba mutum ka rinka yin abu sai daga baya kuma wajen fada a baka sun yi kamanceceniya da junansu wajen gallo ne kawai idanuwa suke iya bambanta gari da gari a gaban mai gari rayuwa sarrace haka sunan shirin yake soya ku da kira zo ku taya mu fata na zaman lafiya shiryawa lawal difutuwa rayuwa sarrace kuɗin amarci ma ba za ka bari mu ci ba ni da haɗa aure kuma in tashi a baɗin baɗin mu yanzu a ce ya zo ya kama ma'anan ya sa ka yi a lokacin zaki san wane ne duk wani abu da ya saki yayi domin ranke ya ɓaci zai ga yadda zan dila shi wato iya shege naki ya tsallake kan koya kai hakan malamai su ma yanzu tsira hannunki ba me yasa kake zargi na ne yar agadas global investment limited su ne suka daka suka tankade suka ba ku zallan garin rayuwa sirrici idan kika yi auren wannan harkar kin daina ta kenan a banzina ba ke kin daina da faman asiri kake yadda ki faɗi wannan kalmar a gaban mijina munafuka kin dauka ban sabon da ake ciki ba rayuwa sirrici ba da umarni shak isa alolo